nan fusatattun haɗaɗɗun ƙungiyar mata sama da ashirin kenan da suka haɗu suka fito zanga-zangar lumana a jihar Adamawa. A yadda suke nuni da cewar ba su gamsu da hukuncin da babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke zama a Jimeta babban fadar jihar Adamawa akan cewar jam'iyyar APC ba ta da ɗan takara a zaben gwamna a zaɓe mai karatowa sannan kuma ita injiniya Aishatu Dahiru Ahmed Binani ba 'yar takara ba ce a wannan jam'iyya. Shugaban haɗakar ƙungiyar wadda ta jagoranci wannan zanga-zangar lumanar Comfort Ibrahim Ibrahim Ezra wadda ta shaida mun cewar. Dalilin da ya sa muka yi wannan gangami na lumana a matsayin mu na mata mun san watannin da suka shige an yi primaries a jam'i'a ta APC wanda ita 'yar uwanmu ta mace Jina ta Dahiru Binani ta ci zaɓe wanda duniya duka sun sani ba taba irin zaɓen primaries da aka yi a jihar Adamawa kamar wannan ba. Muka wayi gari ranar Juma'a sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara a APC. Mu kuma a matsayinmu na mata a mu na kungiya muna ga mana adalci talauci ba. Madam Duni Musa Jambutu ita ma dai ta kada baki ta dora da cewar. Ba mu nuna bakin cikin akan abun da ya faru da zaben yar uwanmu bayan ta ci zabe da ta ci zabe kuma daga baya aka je kotu aka ce ba zabe. Mu ban mu ce abun da kotu ta yi ba daidai ba amma maganar da muke kokari mu ce annan shine an nuna mana son kai dalili ko akwai wani abun da ake kiran shi gender equality wanda har yanzu mu mata Najeriya ba mu ga an nuna mana maganar gender equality ba ba a ba mu mu mu na mata ba. Hakan ta sanya na tuntubi ita injiniya aisha Dahiru Ahmed Binani wadda lamarin ya shafa tsundum ta waya laho? nan take kuwa ta shaida mun cewar. Ya kamata gaba ɗayan mu kusan cewa Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama. Bai kamata a yi fushi har ya kai ga a ƙona katin zaɓe ba. A yi haƙuri. Duk abin da ya faru Allah ne. In ka samu Allah ne. In ka rasa Allah ne. ‘Yan uwana mata su yi haƙuri. haƙuri matasa da ransu ya ɓaci duk su yi haƙuri shi jarabawan ubangiji ba ta inda baya zuwa haka wannan mu ɗauke shi a matsayin na jarabawa ne Allah ya ba mu ikon cin jarabawa. To ko menene ma matsayar jam'iyyar APC na jihar Adamawa akan wannan batu duba da cewa kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa da kuma faɗin cikin gida ya ɓarke tsakaninsu hakan ta sanya na tuntuɓi mataimakin shugaban jam'iyyar APC na shiyar arewa maso gabashin Najeriya wadda kuma haifafen ɗan jihar Adamawa ne ke rike rike da wannan madafun ikon comrade Mustapha Salihu wanda ya ce Aa, kulle zaben fita guri ana zaman lafiya ba matsala shine magana kulle zaben fita guri to amma da aka samu matsala haka shi wannan dan takara da yake takara kundin tsarin mulkin na kasa ta ba shi dama ya nemi halal a siyasance ko a kasuwance to a inda ya zo ya biya sa ya shiga takara shi bai yi laifi ba ka ce ya biya kuɗi kaza ya biya ka ce yi screening ya yi ka ce ya kaza duk abin da kake yi a matsayin sa takara ya yi ya bi ta kansa a zuwa yi zabe kai jami'a ka zo kai zabe mara kyau to laifin da ba zai shafi uba ba bai kamata a ce an musguna wa wa'annan yan takaran da suka kashe kuɗaɗe suka shiga zabe a domin kuskuren jam'iyya ba Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya